صلى الله وسلم وبارك وانعم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد ان واجب المسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. barkan mu da sake haduwa a wannan masallaci na abu huraira radiyallahu an da ke nan garin sokoto a yau maraicin alhamis sha uku ga watan ramadan shekara ta 1435 wanda ya zo daidai da goma ga watan julai na shekara ta 2014 a cikin darussa goma sha ɗaya allah ya nufi mun kammala karatun suratu tauba da tafsirinta za mu tashi yau a cikin farkon surat yunus in allah ta'ala ya nufa bismillahir rahmanir rahim alif lam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قلم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين بسم الله الرحمن الرحيم سورة, سورة يونس عليه السلام wannan sura an ba ta sunan annabi yunus alaihi salatu wassalam kamar yadda suran da za ta biyo bayan ta sunanta suratu hud daga nan kuma za mu ci suratu yusuf za mu cimma suratu ibrahim annabawa da dama suna da sunaye da suke dauke da surorinsu a cikin alkur'ani yunus yana daga cikin annabawan allah daga cikin waɗanda labarin su ya zo wurare daban-daban a cikin alkur'ani bismillahir rahmanir rahim alif lam ra alhuruful muqatta alamu ne na surori yan wani gari makka ko madina to suratul bakara yar ina ce hmm? yawa banda baqara duk sura da take fara da alhuruful muqatta'a sura ce makkiya saboda sun sauka ne lokacin da ana tahaddi lokacin da ana jan kunnen laraba su zo su fahimci wannan magana ta fi karfin dan adam ta Allah ce amma ko da aka je madina wannan magana an wuce ta ana maganar mene ana maganar hukunce hukunce da shari'o'i da dokoki addini ya riga ya kafa da gindinsa ya fara ya yi kwari to kun ga ita ce sura ta hudu daga cikin surori masu farawa da alhuruf almuqatta alif lam mim suratul baqara alif lam mim ali imran alif lam mim sad suratul a'raf sai kuma ga wannan alif lam ra suratu yunus kuma ga waɗancan jere suke waɗannan ma a jere suke to mun sha faɗi cewa alhuruful muqatta'a suna da ma'ana domin suna, suna ba da wata fahimta ga wanda yake sauraron alkur'ani laraba sun daɗe suna zargin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da cewa shi ya alkur'ani kun taɓa jin sun tsare shi sun ce faɗa mana me kake nufi da alif lamura ba musamman ana shi ba ashe dole sun gane wani abu dangane da shi amma akwai abin da ba lalle ne ya zamanto tsayayyar ma'ana gare shi irin wadda ake ba sunayen abubuwa ba ne yanzu suna na manso wannan abin sunansa tebur wannan sunansa littafi ko ba haka ba kowace ma'ana har haka nan ba inda Allah ce ala la'natullahi ala wannan ala me yake nufi me fassararsa jan hankali ne kawai to akwai kalmomin da don jan hankali aka yi su ko ba haka ba da Allah ta'ala ce nun ko kana tafiya ne zaka waiwaya qaf sad hamim yasin alif lam mim alif ra lam ra حاميم عين سين قاف كاف هاء عين صاد harafi bai ɗaukar ma'ana shi kaɗai a irin wannan bagire Haɗuwar adam ba ta ba wata ma'anar da ɗan adam yake ganewa wannan shi yasa da yawan malamai sai suka hutar da kansu suka ce Allahu a'lamu bi murad Allah shi yasa abin da ke nufi shi to amma tunda littafi ne da Allah ya ce anzalnahu ilayka liyadabbaru ayat ana so su yi nazarin ayoyinsa to dole mu gano me yasa waɗannan harufa suka zo to maganganun malamai suna da yawa akan su mafi ƙarfinsu shine cewa haruffa ne na jan hankali zo ka saurara zo ka saurara abin da za a karanta shi yasa galibin wurin da waɗannan haruffa suka zo ƙur'ani zai zo bayan wannan hamim sai ce wal kitabil mubin alif lamim sai ce zalikal kitab yasin wal qur'anil hakim alif lamura tilka ayatul kitabil hakim wasu ka ce a'a tahaddi ne kaman yana nuna ijaz na alƙur'ani idan kun ce alƙur'ani annabi ne ya yi shi to kalmomi ne kalmomi ne murakkaba daga haruffa kalmomi ne da aka ɗora su daga haruffa ga harufan nan ku yau naku kama yana yi masu gwalo ce ga ƙuran da kuke ce ayi yi ku yau naku mana tunda an ce su yi sun kasa an ce su kawo sura goma sun kasa an ce su sura guda sun kasa a dalilin wannan tahaddi wani bature yin musulunta ya ce shi wai sura nan mai ake nufi da sura aka ce surori ne iri iri cikin qur'ani akwai mai aya 286 akwai mai aya 200 akwai mai 133 akwai mai 80 aka ce mishi akwai mai aya uku ya ce alaƙo masa ya gani ko da duba sai ka sadara guda ya ce duk wannan duk taron laraba suka kasa zuwa da irin sa aka ce ya ce to ashadu allah ilaha illallah ashadu anna muhammadu rasul sai musulunta Allah ta'ala ce alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim waɗancan ayoyin littafi ne wanda yake tattare da gwaninta kuma gwaninta sa ta ba a iya kwaikwayonsa domin wanda ya saukar da shi shine hakim shine gwani kuma duk ayyukansa gwaninta ne duk abin da Allah ya yi sai dai kai kwaikwayo ka kamanta amma ba ka iya irin wanda Allah ya yi don haka maganan Allah ba a iya kwaikwayonta kamar yadda halitta Allah ba iya kwaikwayonta wani ce aha ga mutum mutumi na roba an yi yana miƙa hannu sai mu ce to mu ba shi shekara goma mu gani ya ɗan ƙarma ko da kaɗan ne shi Allah in ya tasa halitta cikin wata uku in ka zo ka ganta tana ƙaruwa ko wata ƙaruwa ko da tsiro ne ƙara girma yake to amma ɗan adam duk abin da ya halitta yana nan yadda yake bai ƙaruwa bai ragewa in ka ga ya ƙaru to zuwa kai aka yi masa walda aka yi ɗori a kansa in kaga ya ragu sassaƙa sa aka yi amma shi allah ta sa halitta motsi take yi ƙaruwa take yi yaɗuwa take yi daɗuwa take yi to daga cikin gwaninta wannan littafi ne ba a iya sa allah ce a lin nasi ajaban an auhaina ila rajulin minhum an anzirin nasa wa bashirin ladina amanu shin wani abin mamaki ne mutane suka samu don mun yi wahayi zuwa ga wani mutum daga cikinsu a kana linnasi ajaban wai ya zan wani abin mamaki ga mutane an auhaina ila rajulin minhum don mun yi wahayi zuwa ga wani mutum daga cikinsu kuma mutumin nan zaɗensa muka yi Sukansu sun yarda da shi lokacin da aka samu rigima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekaru 35 kwanakin baya na yi kuskure na ce shekara munzala 25 lokacin da aka gina ka'aba har na ce yana saurayi bai aure ba kuskure ne yana da shekaru 35 aka gina ka'aba shekara biyar gabanin bayyanar manzancinsa lokacin ya shekara goma ma da aure kenan to a wannan lokacin an samu wata rigima <coughs> wadda ta so ta tada yaƙi har an ɗauko baho na ruwa ba kuma ruwa ke cikinsa ba jiri. ƙabilun sun tsoma hannayensu ko wani jagoran ƙabila ya tsoma hannunsu a ciki ma'ana in duk ɗaiɗaikun ƙabilar su za su ƙare ba su yarda ba me ya faru ne abu ya zafi haka alhajarul aswad baƙin dutse wanda aka saukar ma annabi ibrahim alayhi salatu wassalam shi daga sama akwai inda annabi ibrahim ya ajiye shi yanzu an rusa ka'aba maganar wa zai ɗauke shi mai da shi wurin da annabi ibrahim ya ajiye shi kowa na ganin bai iya bar ma wani kuma kowace kabila tana ganin duk kabilar da aka ba dama ta yi wannan to gobe kashinmu ya bushe ba mu koma girma a wuri idonsu sun fi kowa daraja aka kwana hudu har zuwa na biyar babu wata tsayar matsaya game da wazai da haka ana ganin mako ba zai cika ba sai yaƙi abdullahi ibn abi umayya daga cikin masu dattawa masu basira a cikinsu sai canzu ni ina da shawara mu yi matsaya cewa nan inda muke bakin ka'aba duk wanda allah ya fara kaɗo mana ya yanke mana hukunci kuma duk mu amince da hukuncin da zai yi suka ce ta bari mu gawa zai allah zai kaɗo wa allah ya kaɗo musu rufe bakinsu ke da wuya sai ga muhammadu dan abdullah yana shigowa cikin masallaci allah ta'ala ya yi tamin shi manzo bai san da ke yi amma allah ya yi tamin wannan lokaci sannan yake son shigowarsa saboda akwai wata daraja da allah ya ajiye bashi ya bashi da ganinsa don suka ce ba mu yarda ba ba mu yarda ba ina hadhal aminu radina aminu radina wannan ai amintacce ne bai da matsala duk mun yarda duk hukuncin da ya yi a lokacin duk da amince da suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ce ya to ku bari ni in dora su ce kun ba yadda ba gidan ku kake so ka ja mu daraja sai Allah ya bashi basira me ya faru suka ce kaji kaji abin da ake ciki kuma mun yi matsaya duk wanda Allah ya fara kawowa a nan shi zai hukunci don haka yau kai ne alkali sai manzo Allah ya ce to ai wannan lamari mai sauki ne daman duk kwanukan nan da kuka cikin rikici don ba ku da basira ne ga mai basira Allah ya kawo sai ya cire mayafinsa ya shimfiɗa ya ɗauku dutse ya ɗora da dutse ba wani babba ne irin haka nan ba ya ɗauku dutse ya ɗora kan mayafinsa sai ce ta kowace kabila ta bani mutum guda ta bani wakili aka ba shi wakilai goma daidai adadin manyan kabilan ƙwarai guda goma sai ce to kai ka kama nan kai ka kama nan kowa ya kakama ya ce to ku ciro aka ciro dutsen sai da aka kawo daidai iya inda dutse yake sai ɗauka da hannayensa masu albarka ya saka aure kaga dai wa ya sa dutsen wannan darajar tawa ce wane ne ta tabbata bai hankali ne mai basira ne a cikinsu kwana biyar suna rikici za su fara yaki. ga hikima cikin sakan biyar allah ya kawo wanda ya yi ta to ashe wannan a ce allah ya ko muku shi wani abin mamaki ne don haka al'amin su suka sami shi wannan su radina hadha al'aminu radina wannan amintacce ne mun yadda da shi to sannan yanzu sai da ya ce Allah ya ce sannan ba ku yarda da shi ba wannan ya nuna kuna da matsala abin da kuke mamaki ba abin mamaki ba ne Allah ya ce a kana lin nasi ajaban shin wai wani abin mamaki ne ya kasance ga mutane an auhaina ila rajulin minhum dan mun aika sako zuwa ga wani mutum daga cikin su Allah ta'ala yana wahayi zuwa ga mala'iku a harar buka ilal mala'ikati wa auhaina ila Musa ina wahayi zuwa ga annabawa wa auha rabbuka na hali zuma ma Allah ya mata wahayi wa auhaina ila ummi Musa su nau'o'in wahayi iri-iri ne amma anan wahayin da ake nufi shine Jibril ya sauko da karatu ya karantar da annabi daga wurin Allah an anzirin nasa wa bashirin ladina amanu mun ce ma manzon nan namu ka yi gargaɗi ga mutane kuma ka yi bushara ka yi albishir ga waɗanda suka yi imani anna lahum qadama sidqin inda rabbihim cewa suna da cikakken sakamako na alkhairi na abin da suka gabatar na ayyukansu a gurin ubangiji ƙalal kafiru na inna hada la sahirun mubin sai kafirai suka ce wannan wallahi inna hada la sahir haƙiƙa wannan wallahi masihirci ne mubinun sihirinsa a fili yake ba a ɓoye yake ba a awautar ku dai ita ce a fili ba a ɓoye take ba amma wannan abin da annabi yazo zo da shi bai kama da sihiri ba to in dai mamaki kuke nema abin mamaki to ga abin mamaki nan إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم لهم شراب من حميم وعذاب أليم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام إذن وأن آية تاقباتها سورة الأعراف إن ربكم الله وأن أبنجزنكم wanda ya tarbiyyar ko, wanda ya halicce ku wanda yake azurta ku shine Allah shine arab arab wanda ya halitta arab wanda yake tarbiyya arab wanda yake bada rayuwa arab wanda yake da numfashi kuma shine yake bada abinci shine yake bada ruwa shine yake bada arziki shine yake rayawa shine yake kashewa shine ya sami kowane mu ajali shine ɗaukaka wanda yake so a cikin mu ya saukar da wanda yake so wannan shine arab in ka ce al'ilaha wanda ake duka ma wanda ake roƙo wanda ake ƙauna wanda ake komawa gare shi wanda ake bauta ma inna rabbakumullah ubangijin ku hakika shine Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam wanda ya halitti sammai da ƙasa cikin kwana shidda tare da yana iya su cikin sakan shidda kuma yana iya su cikin sakan guda kuma yana iya su cikin ninki sittin na sakan a yi a raba sakan sittin a ɗau guda allah na iya halitta mai da ƙasa to amma saboda yana so ya koya mana mu yi tsanaki cikin abubuwa sai ya halitta samai da ƙasa cikin kwana shidda sun mastawa al'arshi sannan ya ɗaukaka akan al'arshi duk abin da kake mamaki gare shi bai kai halitta samai da ƙasa ba shi yasa da Allah ya magana sun yi mamaki aiko annabi sai ce to ku kalli halitta halittar da ƙasa ashe ba abin mamaki ne ba ba abin da yake iya samar da kansa duk abin da ka gani samar da shi aka yi Mukaddara tafiya ta kama ka cikin dokar daji ka rasa abinci ka rasa abin sha sai ka ɗaure abin hawanka in na ɗaurewa ne ko ka faka in na fakawa ne sai ka kwanta kawai kishin gida sai bacci ya dauke ka ko da ka farka a gaban ka sai ka ga wani katon kyalle a gaban ka a shimfiɗe ka tarar da kuloli na abinci da jak jak na abin sha ga cokula ga sabin spoons sannan ga kofuna iri-iri da farkawar ka me za ka yi na ga wani farko da haka za ka fara shi ko mafarki ne ke yi ko ba haka ba da su ta tabbata ba mafarki ne kake yi ba ga nau'o'in abinci ga nau'o'in abin sha su suka kawo kansu suka jera kansu ana shinkafa ce ta shiga cikin kasa ta tsiro ta tashi ta sussuke ta sheƙe sannan ta shiga tukunya ta dafa kanta sannan ta ɗebo a kula ta zo ta aje a gabanka mai hankali lafiya yake cewa lallai ina baccin nan wani ya zo wurin nan daɗa kowa ne ne dai to amma yanzu kafin bincike ka dai fara <laughs> ka fara kwadda ciki tukuna ko ba haka ba ka koshi sannan ka yi nazarin wane ne ya kawo to kaga bai yiwa a ce wai sama da ƙasa da duk abin da ke cikin su da tsiraruwa da itatuwa da tsuntsaye da mutane da dabbobi a ce ba wanda ya halice su to in akwai abin mamaki wannan shine abin mamaki halittar samai da ƙasa kusan Allah wannan kuma ba ku iya sanin sa yadda ya kamata sai tare da wahayi domin ko kaga sama da ƙasa a kwana nawa Allah ya halitta su baka sani ba sai da Allah ya faɗa maka ya ce fi sittati ayyamin sun mastawa alal sannan Allah ya ɗaukaka akan al'arshinsa wannan na daga cikin wurare guda bakwai da Allah Ta baraka ta'ala ya ambaci istiwa ɗaukakarsa akan al'arshi mun faɗe su lokacin da muka zo tafsirin suratul a'raf suratul a'raf aya ta nawa kenan aya ta hamsin da hudu eh, sai wannan sura ta yunus aya ta uku sai ra'ad aya ta biyu sai taha aya ta biyar sai furqan aya ta hamsin da tara sai sajda aya ta hudu sai hadid ita ma aya ta hudu duk a waɗannan wurare Allah ta'ala ya ce mana me <coughs> ya ce mana istawa ala ai ala wastaqarra ala al'arshi ya ɗaukaka ya tabbata akan al'arshi wajibi ne mu imani da wannan ahlus sunna sun yi imani da wannan kuma ba sa jayayya gare shi shine mai risala yake cewa huwa fawqa arshihi al bi dhatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmi ita fauka ɗin kanta banda istawa ala kalman fauka ta zo wurare da dama cikin ƙur'ani kamar da zo a suratun nahal aya ta hamsin ya khafuna rabbahum min fauqihim me fauka sannan kalman sama ɗin ita kanta ta zo a suratul mulk amintun man fi sama sannan ta tabbata cewa idan za a je wurin Allah uruj ake tattakawa ake yi wanda yake ƙasa yin za a je gurinsa mai ake yi zuwa ake yi ko a sassauko to amma wanda yake sama shi ake tattakawa zuwa gari ta arujul mala'ikatu ruhu ilaihi tattakawa suke yi sannan duk abin da yake zuwa daga wurin Allah shi ko saukowa yake yi kamar alqur'ani inna nahnu nazzalna dhikr wa anzalna ilayka zikira ko ba ka ba wa anzala Allahu ilayka alkitaba inna anzalnahu fi lailatul qadri sannan duk da ruwan sama da ke zuwa daga wurin Allah sauko da su yake wa anzalna minas sama'i ma'an tahura ayyukanmu idan mun yi su ɗagawa suke yi zuwa wurin Allah ilaihi yas'adu alkalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'u shi yasa da Allah ta'ala na so ya gana da manzo sai ya kira shi a fadarsa a ina fadar take duk duniya ta san da wannan ba haka ba kuma alkur'ani ya tabbatar da shi to kenan a ina Allah yake a wurin Allah akwai abubuwa akwai mala'ikun da suke gurinsa innal ladhina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun sannan akwai ababen da suke wurin Allah kamar takaddar da ya rubuta makansa inna rabbakum qad kataba kitaban وهو عنده فوق العرش إن رحمتي تسبق غضبي زالت فهو عنده وأن اللتافين ينا قرن الله أشياء الله ينا دا قرنسا إنك تقول الله باية دا ولي سيمو تي إنجوا إنك تقول باية دا مكان سيمو تي باية دا باية دا مكان domin makan da ƙasan al'arshi abin da ya ƙasa ta bakwai shi makan shine mujaddidi yake ce al'alamu min arshihi ila furushi min al'arsh alam ya fara amma saman al'arsh in ka ce Allah baya can to kayi musu ma Allah kayi jayayya da madaukakin sarki Allah ta'ala ya ce sun mastawa ala al'arshi yudabbiru al'amra Allah shi yake tsara al'amari duk abin da kaga ya faru duniya tsararre ne daga wurin Allah kuma kowa bai isa ya canza shi daga tsarin da Allah ya masa ba ma la yakunu فلا يكون بحيلة أبدا وما هو كائن سيكون سيكون ما هو كائن في وقته وأخو الجهالة حائر محزون أبند ألا الله بيسأل عيشة كوا بيزي إس بيسيس عيشة أبن ده كوا ألا يسأل دول ني يفارو هدول ننتامز أرراتي أقولن الله ما يكلموا على التلفزيون ألا ياك أدرى رامسة زي يكلموا على التلفزيون ما يرايوا أتكلموا زوا بدي الله يا ربوتا wanda zai mutu kafin baɗi wanda zai mutu kafin gobe ma Allah ya rubuta komai a wurin Allah tsararre ne wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma inji annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma min shafi'in illa min da idne daga cikin matsayin da Allah yake da shi kowa bai yi masa ceto kowa bai yin ceto ma wanda ya so sai idan ya nemi izininsa don haka darajar mai daraja ba ta sa ya yi ma wanda ya ga dama ceto matsayin mai matsayi bai sa ya yi ma wanda ya ga dama ceto lallai masu daraja suna ceto lallai masu matsayi suna ceto lallai annabawa suna ceto alkur'ani yana ceto waliyai suna ceto amma da izinin wa kuma sai ya ga dama ya ba da izinin inda ko kowa na sa wanda ya ga dama aljanna wallahi na tabbata abu talib bai shiga wuta ko yana shiga saboda allah to wannan aikin ubangiji ne shi kadai ya ce ga wanda za a wace ta da haka duk wanda ya buɗe riga ya ce a shiga dan 419 ne babu wani mai riga kai mutane aljanna sai wanda Allah ya mai izinin a kai shi aljanna wa kan min malakin fi samawati eh la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda waye san iyakar mala'ikan da suke sama cetonsu ko sun yi ba zai yi amfani ba in ji Allah la tugni shafa'atu cetonsu baya wa saifa ga wanda Allah ya ga dama ya yi masa izini ya izini a yi masa sannan kuma ya yarje masa saboda ka ceto na Allah ne kullillahi shafa'atu jami'a ka ce ceto gaba ɗaya na Allah ne duk wanda ya ce yana da ceto a'a yayi kuri amma wanda zai yi ceto to zai iya yin ceto idan Allah ya masa izini kamar yadda ya tabbatar ma annabi zai bashi izini yin ceto amma zai faɗa mashi wanda zai ɗauka yana ɗauko kafirai daga cikin wuta ya kawo su aljanna ba zai yi haka nan ba saboda me saboda ba zai samu izini ba da yana samun izini kam da yayi ina tabbata muku rahamar manzon Allah ga al'ummarsa da ana bar masa ceto har kafirai wannan al'umma duk da ya bari sun shiga aljanna amma kamar da Allah ta'ala ya ce ko a nan in na la tahdi man ahbabta walakin Allah ya yahdi man yasha ka shirye da wanda kake so Allah shi ke shirye da wanda yake so to idan manzon Allah ya tsaya a wannan matsayi da Allah ya je shi waye sai wuce manzon Allah ba ni zaton akwai shi zalikumullahu rabbukum wannan shine Allah ubangijinku fa'buduhu to ko bauta masa idan shine rabbu gare ku babu kokonto babu makawa to ku ɗauke shi matsayin ilahu abin bauta ku miƙa ragamar rayuwar ku zuwa gare shi afala ta zakarun shi wai ba ku astuwa kullum ana karanta muku ayoyi ba ku ganewa ilaihi marji'ukum jami'a zuwa ga Allah makomarku take gaba ɗaya bayan mutuwar ku a wata rana guda da Allah ya ajiye wadda dukkan ta kowa da kowa zai taru wa'adallahi haƙƙa alkawarin Allah ne na gaskiya innahu yabda'ul sun thumma yu'ido shi ke fara halitta sannan ya kashe halittar nan ya halakar da ita sannan ya sake mayar da ita kuma abin da yasa yake haka liyajziyal ladina amanu wa amilus salihati bil qist domin ya saka ma waɗanda suka yi imani da zukatansu suka yi ayyukan kwarai da gabansu ya saka musu bil qisti ya saka musu da adalci ya saka musu da imaninsu ya saka musu da ayyukansu na kwarai ya ba su gidan aljanna ya Allah ka samu a cikinsu na kafaru lahum sharabun min hamim su ko kafirai suna da abin sha mai tsananin zafi wanda zafinsa yake sa da an ɗago shi za a sha sai fuskar ta yanke saboda tsananin tafasar ruwan ta faɗa a cikin ruwan ka daɗe baka sha ba wa azabun alimun bima kanu yakfurun suna da azaba mai raɗaɗi dangogin azaba iri-iri da za su samu su raɗaɗi bima ba kanu yakfurun saboda dalilin kafirci da suka kasance suna yi ba Allah bai zalunce su ba su ne suka zalunci kansu wallazi ja'ala shamsa ziya'a والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لآيات لقوم يتقون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا الله شيني وندي سنيرانا ta zama ziya'an mai cikakken haske mai haske grade 1 mai haske dan asuli wal kamara nura allah ya sanya wata ya zamo shi kuma mai haske na kwaikwayo mai haske dan jabu me yasa yake dan jabu saboda shi asalinsa duhu ne wata baya da haske kun san carbi 'yan madina in ka ɗauko ta ka ajiye ta a duhu ka haska mata torchlight in ka kashe me za ka gani to in an jima ba ba za ka ga hasken ba to allah ta'ala ya yi wata cike da wani sanadari na duwatsu wanda yake ɗaukar reflection na hasken rana wannan ilimi na zamani ya gano haka amma ga ƙur'ani tuni ya rarraba hasken nasu ya ce ba iri ɗaya ba ne kuma sai allah ya atacin hasken rana da wuni ya atacin hasken wata da dare da rana ku ga hasken rana da dare ku ga hasken wata kuma wata din wa ƙaddarahu manazil Allah ya hukunta shi ya ɗora masa masaukai shekara dubu biyar gabanin haifuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daular masar fir'aunan ƙasar masar ya sa masana sun lisafta masa manazilul kamar manazil masaukayin wata suka yi wannan triangle wannan dala ta ƙasar masar wadda yake kowace rana rana tana hudo mata a wani angle ne kowane kowace rana a wata wata yana bullo mata ta wani angle saboda calculation da lissafi ashe jama'a an yi hadarat an yi kasashe masu wayewa da daɗewa can baya amma duk Allah ya ruguza wa'annan daulolin saboda kafircinsu wata yana da masaukai idan ya sauka a mataki na tsakiya zai bayyana ga baki ɗaya mu gan shi. kamar ran sha uku ran sha hudu ran sha biyar baya da kowane irin sha maki. kafin ya sauka a wannan yana sauka a wasu masaukai yana ƙara girma bayan waɗannan masaukan zai rika wasu sauka wasu masaukai yana rage girma har ya je ya faɗi ya kai ƙarshen kwana biyu yawmul israr ranar da ba a ganinsa sannan sai sake bullowa yana jinjiri ya ci gaba da girma yana girma har ya cika ya koma ragewa har ya sauka haka kai ma ɗan adam kake za a halicce ka kana jinjiri ka fara tashi ka fara iya rarrafe ka fara iya miƙewa tsaye kana koyon tafiya kana yi kana faduwa haka har ka iya magana ka iya gane abubuwa ka san baba da mama ka san yan uwanka har ka fara sanin makaranta ka san yan ajinku ka fara sanin anti ka fara sanin uncle na makaranta ko kuma a kara makallahu a anakallahu a haka har ka zo ka fara sanin mutanen unguwa da mutanen gari har ka waye ka bunƙasa ka zan kai ne wani ana nan kuma in shekaru suka yi tafiya sai ka fara sauka sai ka fara ragewa sai su ya fara kamawa fata ta fara canzawa gashi ya fara rikidewa ido su fara karancin gani ya zamanto in kana karantarwa sai ka biɗi ƙari don ka gani da ke kowa haka ba na sai ta gangara to haka wata yake manazi yana da masaukai waɗanda yake sauka gare su kowane mataki ya sauka to lissafi ne allah ce litta alamu adadin sinina wal hisab Allah ya sanya rana da wata a tsarin da suke a tafarkin da suke domin ku san kirga ta shekaru kusan lissafi na watanni kun ga ta hanyar wuni da kwana ne muke iya gane sati ta hanyar rana ne muke kirga shekara da wata ko ba haka ba ta hanyar wata ne muke gane su ko watannin nan goma sha biyu don haka Allah ya yi mana su kaga yau sai mu ce yau mun san ko ga wata muke mu ce ba rawar haka an yi kaza baɗuwar haka za a yi kaza ko ba haka ba nan ne muke sanin aikin hajji nan ne muke sanin watan ramadan da su ne muke gano in ashura ta zo da su ne muke sallar layya da su muke sallar karama ibadodin mu sora ta gare su rayuwar mu da cinikin mu da yarjejene mu da sora ta akai in ka karbi bashi ga mutum me kake ce masa kwana uku sati uku ko ba ka ba wata uku shekara uku to sai ce to a rubuta rana ba ta ƙarya yawwa sai dai wanda ya ci bashi ya karya ma khalaqa Allahu zalika illa bil haqq Allah bai yi sammai da bai yi wata da rana ba illa bil haqqi sai da mallakarsa akwai wani sirri anan wannan madubin ba adam ne ya yi shi ba ka kira shugaban kamfanin ka ce ya zo nan sakkwato ya kera maka shi ba zai iya ba saboda saboda kamfani sai da ya tanadin sanadarai sanadaran na ina ya samo su ƙarƙashin ƙasa ashe cikin kayan allah ne ya haɗa ya yi to duk abin da ɗan adam ya halitta zai halitta shi ne da sanadari shi ba zai kaguwa ba ashe zai yi shi bi gairi haƙ allah kaɗai ne yake halitta bil haƙ kawai kawai da abin da yake mallakinsa ne nasa ne hulan nan da aka saƙa wanda ya fi kowa kwarewa ga saƙarta in baka bashi allura ba baka bashi zare ba baka bashi kyalle ba zai iya yi ashe ya yi ta bi gairi da kayan wasu ne ya haɗa ya yi allura bai ma sai da ake kera ta ba kuma inda za ka bashi kyalle ka bashi zarin ka bashi wata uku ba zai iya ba don bai iya so ka hannun sai rinka kurɗa akwai yana iya ba to Allah kaɗai da ke halitta bil haƙƙi da abin da yake mallakinsa ya fassilul ayati liqaumin ya'lamun Allah yana rarrabe ayoyi ga mutanen da suke sani wato kullum mai ilimi shi ke gane abin da Allah yake nufi inna fi ikhtilafil laili wan nahari haƙiƙa a cikin sassaɓawar dare da wuni wa ma khalaqa Allahu fis samawati wal ardi da ababen da Allah halitta cikin mai da ƙasa la ayatin liqaumin yattaqun akwai ababen lura ga masu tsoron Allah a kwana a tashi bata bar komai ba a kwana a tashi ita ke sa ka tsufa a kwana a tashi ita ke sa ka canza riga a kwana a tashi ita ke sa ka yi aure a kwana a tashi ita ke sa ka zama wani muhimmin mutum a kwana a tashi ita ke sa ka mutu kuma a yi wani ba kai ba shi ma ya tasa rayuwa ya mutu shi ma a yi wani ba shi ba sannan daga ƙarshe Allah ya tara mutane ga wani ashe akwai ababen lura ga masu tsoron Allah نعم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون Allah ce hakika waɗannan da ba su ƙaunar haɗuwa da mu haɗuwa da mu bata sha masa kai ba bata dame su ba ba su ma ta gaba ɗaya suna ma sha'arsu suna holewa suna yadda suka ga dama a cikin duniya waradu bil hayatid duniya suka gamsu da rayuwar duniya suna ganin ta ishe su suka ce daga duniya sai kaduna watma'annu biha suka samu natsuwa a cikinta walladina hum an ayatina ghafilun waɗanda kuma sun rafkana daga ayoyinmu ba su tunanin su ula'ika ma'awahumun nar hakika waɗannan makomarsu ita ce wuta bima kanu saboda abin da suka aikata da kafirci da sabo da bin son zuciya ashe idan kana mumini a kullum haɗuwa da Allah ta zama cikin ka tunanin za ka gamu da Allah ya dabaibaye rayuwarka duk abin da za ka yi ka fara tunanin shi idan na gamu da Allah me zan ce masa kai na ginci na tashi zaune ku tashi Allah jikan mallan ku tashi zaune idan na gamu da Allah menene hukunci na wannan abin da zan yi halas ne ko haram Allah ya yarda da shi ko bai yarda da shi ba to wanda yake kaunar Allah yake kaunar haduwa da Allah yake tunanin zai gamu da Allah to shine wanda yake taka tsantsan yana tafiya kuma wannan shi ke ce mata kawa an ce wani gabaci menene ta kawa yace ka taba tafiya wuri mai kaya yace eh yace ya kake yace haka nake yi sai daga riga yace to to ga rayuwa ka zamo haka ne kana taka tsantsan kana sara kana duba bakin gatari sannan Allah ce innal إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين to a yayin da su kafirai duniya ta sha musu kai ba su tuna haduwarsu da Allah innal ladhina amanu wa amilus salihat yahdihim rabbuhum bi imanihim hakika wanda suka yi imani suka yi ayyuka na gari to ubangiji yana shiryar da su dalilin imaninsu zuwa ina yake shiryar da su zuwa gidajen aljanna tajrimin tahtimul anhar koranmu suna gudana a karkashin su fi jannatin na'im a gidajen ni'ima waɗanda aka yi tanadi saboda su ga Allah tabaraka wa ta'ala ya jingina aljanna kanta zuwa ga ni'ima jannatin na'im saboda wato sifaituwarta da ni'ima da kasancewarta cikatta da batsewarta babu abin da ba jin daɗi a cikinta ba saɓani ita wannan duniya da take burge kafirai wadda in ka ji daɗi yau gobe ka ji damuwa in ka ƙoshi yanzu an jima ka ji yunwa in kana cikin kuzari yanzu an jima bacci ya dame ka ba ba ka ba in kana cikin lafiya yanzu gobe ba ka da lafiya kana cikin ciwo in kana murna yanzu an jima kana bakin ciki kana cikin damuwa umumu wa ahzan to ita aljanna babu bakin ciki a cikinta babu damuwa a cikinta duk abin da zai kawo maka damuwa Allah ya cire shi daga rayuwarka a nan duniya wani gamuwa da wani wanda ya bata masa rai kawai ya isa ya tona masa bakin ciki duk mutumin da a ce misali shi ya kashe maka uba ko a kasuwa ka gamu da shi zai tuno ma bakin ciki ko bai tuna ma to a lahira Allah ce wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabil wannan damuwar Allah ce wani za'ana mun cire ta gaba daya yanda ka san kaya ta soke ka ansa allura an cire ta babu shi a cikin ka ikhwanan ala sururin mutaqabil kuna yan uwan juna masoyan juna kuna akan gadaje kuna fuskantar juna da haka babu ni'imar da ta kai ta aljanna saboda ita ce ni'imar da bata gauraya da damuwa kowace iri ba da'awahum fiha subhanakallahumma abinda suke bauta ma Allah da shi a cikin aljanna shine da'awarsu a ciki subhanakallahu iya abinda suke cewa kenan subhanakallahu tsarki ya tabbatar maka ya ubangijin mu to kaga ashe nan muke ibada in mun ta laira hutu haka a laira babu alwala babu sallah wani mamaki wai ana zama ba a sallah ba a yi ba bukatar ta to ta riga kayi ladar tana ita ce zaka ci gaba da ci Kun babu iyaka ba a azumi wani ce kai lalle ashe yin wannan da muke ji a ce aljanna babu ba a jin yunwa za ka ci ba don koshi ba don babu koshin ma babu shi aljanna kaga koshi bai na cin masiba a nan duniya ba saboda kana ji kana gani ga abin da kake so ba ka koshi ba ka iya ci eh haddan ya tsuwa to kaga ashe nan duniya kana ma da limit na abin da kake ci kada da girma ga sarki mai garin ku misali sai ya gayyace ka ce ka zo gidansa ya tarbe ka ya karrama kai ma liyafa wanda za ka diba sai ka ga kula bakwai na abinci dala guda nawa za ka iya ci hmm? sai dai naman lalle zai za ka yi ka ci abin da ke ci saura zuwa burga mai a gida amma kana da limit na kutu aljanna babu wannan aljanna duk abin da kake so in yanzu ka gama ci yan shila soyayyu kana dubawa sai kaga kuma nunannun 'ya'yan itace baho biyu kana ce a kawo su nan in ka gama da su ba maganar wanke hannu hannun da kansa zai wanke kansa saboda wanke hannu wahala ne wa ba sai ka je ka nufaci wani washin hanbez ka ɗibi wani sabulu ka zuba ruwa ka sa ka sa kilin wannan wahala ne babu shi aljanna kana gamawa hannun shi zai wanke kansa kuma shi kenan sai ka ce a kawo giya irin ta aljanna a kawo katon kofi kofin ma in kana so girman jug shi za a kawo kai ta cikawa kana zubawa kuma duk wanda ka sha mai bi masa ya fi shi daɗi ƙanshinsa zai bambanta ɗanɗanonsa zai canza kalar sama za ta canza kamar jus ne in ka kalli jus din mangoro daidai yake da jus din gwadda kaga kalar daban-daban ne kana zuba yana canza kala yana canza ɗanɗano kowane ya fi wani daɗi saboda ka sai ran da ka ga dama kai ba za ka ga daman bari ba kuma sai amaryar taka ta kullu kai ta ce shi wai bai kake yi daga yana jiran ka shigo daka mana in ka shiga can dakan ma ababen sha iri-iri kuma akwai duk inda kake aljanna ni'ima ce shi yasa Allah ce jannatin na'im to duk wanda ya ɗauki gidan duniya a gidan jin daɗinsa ya wahala gidan duniya mu dai nemi guzuri ne na isa lahira shi yasa muke godiya ga Allah da ya buɗe mana wannan babban makaranta wadda a cikinta muke guzuri wallahi in ka kalli shedul ɗinka na azumi kai ka san in ba irin wannan wata ba ba wa in ba irin wannan wata ba wannan karatun da muke yau wallahi da tuni na aiko da uzuri ba zai yi gare ni ba saboda jigilar da na yi da wannan da wancan Karshe kuma ga shi cikin nishaɗi na ina yi saboda ni saboda albarkar wannan wata makaranta ce Allah ya sauke mana ayyukan alheri a ciki wanda ma baya sadaka sam sam za a gan shi a watan azumi na sadaka wanda baya zuwa masallaci ko kuma sai jefi jefi yake zuwa sai kaga da shi ake asuba da shi ake la'asar ka gan shi a asham tarawih yayi tsaye kyam ana yi da shi albarkar wannan wata mun faɗa a farkon watan cewa duk wanda Allah ya taimake shi ya samu ganin watan azumi har ya ratsa shi har ƙarshensa yana ibada yadda ya kamata to falalar da Allah ya bashi ta fita wanda aka kashe saboda Allah mun karanta muku ingantaccen hadisi daga Abu Hurairah radiyallahu an wanda ya ce mutane biyu abokai daga kabilan tsaye sun musulunta lokaci guda ɗayansu ya shahada tare da manzon Allah ɗaya Allah ya masa jinkiri bayan shekara guda ya mutu a gidansa sai talha ibn ubaidillah yayi mafarkin ya gansu sun shiga aljanna yazo ya faɗa manzo Allah ce amma manzo Allah abin da ya bani mamaki na biyun shi ya fara shiga aljanna manzo Allah ce ba an yi watan ramadana da shi bayan wancan ba Allah ba ya yi sallan farilla a dubu shida bayan wucewar wancan ba saboda ka eh, eh, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu idan Allah ya tsawaita ranka ya kyautata aikinka to ka gode ma Allah shi yasa ba a so kai gurin mutuwa duk mumini kowace shaida ta su alheri ce duk lokacin da ka ƙara wuni ɗaya aƙalla ka yarka goma sha bakwai ko ba ka ba ka yi alwala uku zuwa biyar ka yi istighfari nawa ba sai iyaka ka yi kabbara nawa ka yi tasbihi nawa ka yi hailala nawa tuna Allah kawai ka tuna Allah ka ji tsoron sa a ibada ne so nawa kai wannan a wuni to shi sa ake so don halin da mumini yake ciki kare maka kansa burin mutuwa a'a idan ya zama tilas ya ce ya Allah duk lokacin da rayuwa ta ita ce alheri ka ci gaba da rayuwar da ni duk lokacin da mutuwa ita ce alheri gare ni ka karbi rayuwa ta idan ya zama dole kai addu'a to ga abin da zaka ce kenan da'awahum fiha subhanakallahum yan aljanna abin da kawai suke faɗa cikin aljanna subhanakallahum kai mai dogon carbi kana istighfari dubu ko goma ba a son a cikin aljanna hakanan za ka yi ta zama subhanakallahum wa tahiyyatuhum fiha salam shi yasa ka dan gutsuro mana ita anan duniya salamun salam ita muke gaisa aljinin mu a duniya to aljanna ma ita ce don haka ina zaman ni na zan buga mu alaran na waya salam alaran ma ka zo ina son ganin ka ka zo mu ta mai taɗi hmm? Allah ka kai mu wannan rana wa da da'awahum an alhamdulillahi rabbil alamin ƙarshen kiran yan aljanna ko menene dai suna ce alhamdulillahi rabbil alamin saboda ba su cikin bakin ciki saboda ba su cikin damuwa alheri yake zo musu ta ko ina duk abin da ya zo sai su ce alhamdulillahi rabbil alamin walau yu'ajjilu Allahu lin-nas ولو يعجل الله للناس الشر واستعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم yana daga cikin lutufin ubangiji yana cikin kyautatawar ubangiji cewa ko mun yi gaggawar sharri Allah ba zai mana gaggawarsa ba yadda muke gaggawar alkhairi wani lokaci haka muke gaggawar shari sai ka ga mutum ya fusata ya yi wata mummunar addu'a ga ɗansa ko mace ta yi mummunar addu'a ga mijinta ko ɗa ya yi mummunar addu'a ga ubansa ko ɗan uwa ya ga ɗan uwansa saboda ya fusata inda Allah zai biya mu baku da mu farko wanda za mu yi nadama walau yu'ajjilu Allahu sharra da Allah yana gaggautar da sharri zuwa ga mutane isti'jalahum bil khair kamar da suke gaggawar samun alkhairi laqudiya ilaihim ajaluhum da an yanke hukuncin ukubar da za a aiko gare su fa nadaru alladhina la yarjuna liqa'ana sai mu bar waɗannan da ba su ƙaunar haɗuwa da mu ba su imani da ranar alkiyama mu kyale su fi tsugiyanin a cikin ɓannarsu ya mahon suna taraddude suna kokwanto suna shakka suna cikin lalaci dan adam yana gaggawar alkhairi kuma wani lokaci idan cuta ta kama sai ya gaggawar sharri sai ka ga mutum ciwon yatsa in ya kama shi yana kururuwa yana kiran mutuwa idan ya warke bayan sati ɗaya sai ka ga ya fara neman aure sai ka yana zancen canjin mota ko ba haka ba ka ga yana fentin gida to duk wannan da Allah ya karbi wancan gurin naka ya kashe ka ai da bai faru ba ko ba haka ba to shi ubangiji mai rahama ne mai jin kai a gare mu na'am وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عن ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه idan شوتا ta دان أدم adam Allah ce sai ya kira mu zuwa gefensa ya kira mu wa yake kira Allah yake kira lijambihi yana kwance gefen jikinsa yana kwance kan gado bai iya motsawa au ka'idan ko yana zaune au ka'iman ko kuma yana tsaye dan adam duk lokacin da bala'i ya cin masa Allah yake tunani shi yasa mushrikan makka Allah ya ba da labarin idan sun shiga cikin teku idan suka hau gulbi suna tafiya lamanta da una illa iya kowa bace musu yake ba su kiran kowa sai Allah falamma najjahum ila albarri idza hum yushrikun idan Allah ya fito da su akan tudu sai kaga suna shirka ni ko na so Allah mai kawo mana ayan nan ta cikin suratul nahl wadda Allah ke bayanin cewa a amintum in yakhsifa bikum janibal barri aw yursila alaykum hasiban afa amintum farkon ayar aw yursila alaikum hasiban thumma la tajidu lakum wakila am amintum an malam farkon ayoyin nake so tun ba a kawo afa amintum ba wa idza massakum ad-durru fil bahri dalla man tad'una illa iyyahu falamma najjakum ila al-barri a'aradtum wa insanu wa insanu kafura التي أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أو أمنتم أفأمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا لو كنت من آدم يشقى وتحوني حالي وتدعم الله Allah amma da ya rabu da wanne yana cikin nima sai ya fara kira wasu ba Allah ba sai ya fara mai da hankali ga wasu ba Allah ba shi yasa shirkan da ke cikin musulmi a yau wasu malamai ke ta gara shirkar da mushrikai suke yi kafin zuwan annabi saboda su abinda suke cewa ma na abudun illa li yuqarribuna ila Allah zulfa haka suna roƙon lata suna roƙon uzza amma cikin ni'ima da walwala da jin daɗi idan sun shiga musiba sai su tsallake su kira Allah kai tsaye su ku musulmi masu shirka a yau a cikin musiba suke kira wani ba Allah ba kamar yadda ibn abil hizz al-hanafi ya kawo a cikin sharhul aqidah ta tahawiyya cewa sun shiga teku jirgin ruwa ya kada da su sai kowa ya rinka kira wani ba Allah ba ya sidi abdul qadir ya ahmad al-badawi ya ibrahim da soke kowa na kiran nasa sai ne miki ya ce ya Allah cikin jirgin nan kowa bai san gaba Allah ka nutsar da mu gaba daya sai suka rasu ya Allah ya Allah ya ce to mu a nan ƙasar Sokoto ma saboda tsaba yadda cewa wani na ceton ka cikin musiba ko kuma jaddidi din fudu na ceton ka cikin musiba har wani labari aka kaguwai ana zaune aka ga shehu yana matsayi tsari gasa me faru yake wani ne ya kira mu a cikin teku yanzu muka yi masa ceto inda shehu ya dawo irin masu irin wannan wannan tatsu da wallahi bulale su zai wallahi bulala zai musu dan sun dauki matsayin Allah sun bashi amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ardi a ilahum ma Allah duk wanda ke wannan shine ubangiji ya ka ba wani kutubi ba wani gausi ba wasu autadu ba wasu rijalul gaibi za su ce tun ba wanda ke ci tun kai ka shiga musiba banda Allah kira Allah Allah na manta da kai kuma Allah shirye yake fitar da kai daga cikin damuwa Da ka Allah ta'ala ya ce wa idza massa al-insana dhurru da'ana li janbi aw qa'idan aw qa'ima idan bala'i ya cimma dan adam to sai ya kira Allah yana kwance ko yana zaune ko yana tsaye falamma kashafna anhu dhurra idan muka kuranye masa damuwarsa marra ka allam ya da'una ila durrin masa sai ya shuɗa kamar da ɗaya bai taɓa kiran mu muka kuranye masa cuta ba wato ɗan adam ya yana da saurin manta ubangiji ko zamanin annabi musa wannan ta faru lokacin da aka saukar da girgije kusa kusa da su baki irin suka lura azaba za ta sauka aka saukar da dutse kai aka ɗaga shi bisa kansu اسكت يا موسى ولنا ربك بما عهدت عندك لئن كشفت عن الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل قال فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل بالغوه اذا هم ينكسون شنو تجا على ربو مين جيدنا هنا لا لبن ايوي الله تعالى كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون كذلك كذلك كبر حكني زين للمسرفين aka kawata ma masu wuce gona da iri ma kanu ya'malun abin da suka kasance suna aikatawa wadda suka zamanta suna sha'awar shirka kuma idan Allah ya idan suka kira Allah a wani yanayi Allah ya yi ikon sai kuran ya musu damuwa sai su manta da Allah su dawo suna kira wani ba Allah ba to a halin damuwa da halin walwala da kowane irin hali abin da ake fata a kira Allah madaukakin sarki to anan ya kamata mu kwana abin da bakar da bisa ga sawaba Allah ya ba mu ladarsa idan mun kuskure ko tuntuɓin harshe Allah ya mana afuwa ya sa mu gama lafiya an tunatar da ni wata sanarwa da ya kamata gabatar a gare ku akwai dan uwanmu kuma ɗanmu, yaro Usman Sanusi Maya na Gusau wanda muna wurin aikin hajji aka sanar da mu cewa ya ɓace an neme shi ko ina ba a kan shi ba an fito da takarda wanda take dauke da hotonsa da bayanai da wanda za a gani muna so da Allah ku karbe ta ku yada ku yada wannan takarda eh ku karbe wannan takarda ku yada ta don ba a san wani hali yake ciki ba yau wata na nawa kenan muna wurin aikin hajji ne wata takwas zuwa tara zuwa tara ni ina makka an ka faɗa ina madina tun ban taimaka ba kafin aikin hajji ba kaga cikin zulhajji ne wata tara kenan to muna fatar a yaɗa wannan takarda ko da Allah zai sa wani ya gan shi ko da wani hali yake ci yaro ne da yake kos na ASP na 'yan sanda sai kawai kwatsam aka ga ya fita gida ba a sake jin labarin shi ba idan naka ya mutu kana jin sassauci don kasan wurin da kowa zai je ne amma wani hali yake ciki ba mu sani ba muna roƙon duk inda yake Allah ya amintar da shi Allah ya ya mai damuwa ya kure mai bakin ciki ya dawo da shi cikin yan uwa da iyali lafiya ya gama shirye-shiryen aure gaba ɗaya ana magana aure wannan abin ya faru jama'a akwai damuwa ko babu ta haka muna roƙon ku taya mu addu'a sannan kuma ku taya mu cigitawa ko Allah na sa wani ya gan shi ko ya ji labarinsa ga wayoyi nan a isar da sako in kuma ni aka tuntuɓa to zai isar da sako ga waɗanda ya kamata اللهم صل ala محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا